farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na tamanin da bakwai haka ne darasin da ya wuce mun tike ne a ƙarshen babu hifzi sirri babun da yake magana a kan kiyaye sirri yau kuma za mu tashi babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di babul wafa'i bil ahdi babun da yake magana a kan cika alkawali wa injazil wa'di da kuma zartar da wa'adi idan kayi wa'adi din قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون waɗannan ayoyi da malam yi wa wannan babi kwalliya da su a farkon babin dukkansu suna magana a kan cika alkawari aya ta farko ubangiji ce wa aufu bil lallai ku rinka cika alkawari da ahda kana mas'ula lallai shi alkawari abin tambaya ne ranar tashin kiyama Wasu cikin tambayoyin da za a yi wa bawa kayi kaza me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba a ciki akwai tambaya akan alkawalla tawon alkawali tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda ya yi bakance ko makamancinsa ko kuma alkawali tsakanin shi da mutane wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa aufu bi za idza ahadtum ku cika alkawalin Allah idan kun yi alkawalin a nan alkawalin Allah ma'ana alkawalin da kuka yi wa Allah cewa za ku bautata masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba kowane ɗaya daga cikin mutanen duniya ya riƙe alƙawali tsakanin shi da ubangiji bisa ga haka wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inna kunna an hadha ghafilin kowane mutum cikin halittar duniya cikin bil'adama ya alkawari tsakanin shi da ubangiji ya yadda Allah ne mahalittinsa kuma shi kadai ne abin bauta to da haka wannan alkawalin shi yake magana cewa ku cika ta hanyar gyara imani tsakaninku da Allah ko kuma afu bi ahdillahi ku cika alkawalin Allah ma'ana alkawalin da yayi bayanin sa a cikin littafi sawa'un wanda kuka yi tsakanin ku da shi ko kuma wanda kuka yi wa junanku sunan shi alkawalin Allah duk da ba shi kuka yi wa ba junan ku kuka yi wa amma tun da shi ya shar'anta ya ba da dokar a cika to ya zama alkawalinsa da haka in ka zartar da alkawalin da kai wa wani ko kai wa wanci to ka cika alkawalin Allah tun da Allah ne ya shar'anta shi ina fatan kun fahimta wa qala ta'ala ya ladina amanu awfu bil uqud ubangiji ta'ala yace ya waɗanda suka yi imani ku cika al uqud yarjejeniya da kuka yi kowace irin yarjejeniya da kuka yi wa juna ku yi alkawalin ku ga kun cika ta lafazin al'uqud jam'i ne na kalmar al'aqadu lafazin al'aqadu na daukar ma'anar yarjejeniya ta cinikayya yana daukar ma'anar yarjejeniya ta aikin leburanci ko kwangila yayin da aka yarjejeniya da kai za ka yi aiki iri kaza a baka lada kaza za ka yi aiki tsawon awa kaza ko kwana kaza za a baka sakamako ko lada iri kaza to wajibi ne kai da kai alkawalin ka cika shi ma wanda kai wa shi ma ya cika shi ne aufu bil uqud wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ubangiji ta'ala ce ya waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba kwa iya aikatawa abin da mala yake nufi faɗin wannan aya ya shafi dukkan wata magana da mutum zai yi da baka cewa zan yi kaza amma ya ya kasa aiwatar da ita a aikace tun da ayar ta ce lima ta kuluna dan me kuke faɗar ma la ta'lamun irin abin ma la taf'alun abin da ba ku iya aikatawa kabura maqatan inda Allah ya isa babban abin kyama a wajen Allah ta'ala an ta kulu ma la taf'alun ko faɗi irin abin da ba kwa iya aiwatarwa wato ba daidai bane ba da baki ka faɗa wa mutum ɗaya ko mutane da yawa cewa zan yi muku kaza ko zan yi kaza sannan kuma ka san ba za ka iya aikatawa ba faɗin hakan tsakaninka da Allah laifi ne faɗin hakan tsakaninka da mutane shi ma laifi ne sai dai a ce wani ya fi wani amma dai dukkanin su laifuka ne maka makasan inda Allah an taqulu ma la taf'alu duk da cewa a sababin saukar ayar da za ku ji malaman tafsiri suna faɗa cewa ayar ta sauka ne kan waɗanda suka yi da'awar a shar'anta musu jihadi yayin da aka shar'anta jihadi kuma suka tsorata suka ki fita to sai Allah ya yi halladina amanu lima taquluna ma la taf'alu dan me kuke faɗin abin da ba za ku iya yi ba kun ce a shar'anta jihadi to yanzu kuma gashi an shar'anta jihadi kuma shi shikenan kun kasa fita alam tara ila ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sala wato farko lokacin da suke cewa a shar'anta mana jihadi a shar'anta mana jihadi sai Allah ce kufu aydiyakum wa aqimus sala ku kame hannayenku ba maganar fita yaki lokaci bai ba ku dai ku tsayar da sallah alkitabu كتب fariqun القتال yakhshawna an-nas ka khashyati llahi aw ashadda khashya amma yayin da. ayoyi suka zo suka ce to yanzu an shar'anta jihadi an wajabta fita yaki kuma sai ga wani bangare cikin masu da'awar a shar'anta mana jihadin sun zo kuma suna jin tsoron mutane irin tsoron Allah madaukakin sarki au a shadda kashiya ko sama ma da yadda suke jin tsoron Allah to kaga ayar sababin saukata kenan kabe da ɗansu malaman tafsiri suke faɗa amma faɗin ma'anarta ya shafi dukkan wani abu da mutum zai faɗa da baka cewa zan yi amma ƙarshe kuma ya zo ya ƙi ya isa babban abin kyama a wajen Allah ka faɗi abin da ka san ba ka iya ba wa'an an abi hurayra ta radiyallahu anhu anna rasulullahi alaihi wa wa sallam qal ayatul munafiqi salafun idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana muttafaqun alaihi zada fi riwayatin li muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim an karɓo hadisi daga Abu da Allah ta kare yadda a gare shi yace lalle manzan Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ce ayatul munafiqi salasun ayoyin munafikai uku ne abinda ake nufi da aya anan alama alamomi na munafunci guda uku ne idza haddasa kadaba idan yayi magana za ka ishe ya yi ƙarya to wannan alama ta cikin alamar munafiki wa iza wa'ada akhlafa idan ya alkawali kuma zai saba alkawalin wa iza atumina khana idan kuma an bashi amana zai ci amana din idan aka ce ajiye kaza tsare kaza yi gadin kaza to sai yayi ha'inci kan abin da aka bashi to wannan alama ce cikin alamomi na munafiki wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi al-imam muslim a riwayarsa akwai ƙarin wani lafazi ƙarin bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim wanda duk yake aikata wannan to yana da siffofi na munafunci wa in sama wa salla ko da yayi azumi yayi salla wa za'ama annahu muslim yace shi musulmi ne ko da ya ce shi musulmi ne zaka ce to akwai mun alamar munafurci ta tare da kai domin ƙarya alama ce ta nifaka sabo alƙawari alama ce ta nifaka sannan kuma cin amana ita ma alama ce ta wato ainihin nifaka hadisin gaba makamancin wannan ne wani abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abu guda huɗu duk wanda suka tattaru game da shi ya zama munafiki tataccen munafiki wa man kanat fihi khaslatun minhunna wanda kuwa sifa ɗaya cikinsu ta kasance tattare da shi kanat fihi khaslatun minan nifaq to yana da wata sifa kenan daya cikin sifofi na munafunci hatta ya da'aha har sai in ya barta ga sifofin idza tumina khana idan aka bashi amana ya zanto yayi ha'inci wa idza haddasa kazaba idan ya zance ya zanto yayi ƙarya wa idza ahada ghadara idan ya alkawali sannan kuma ya yaudari wanda yawa alkawalin dama ya alkawalin ba don ya cika ba ya yi shi kawai don ya yaudare shi wa iza khasama fajara idan ya kai husuma gaban alkali kuma za ka samu ya yi fajirci iza khasama idan ya kai husuma idan ya kai kara gaban alkali idan ya je suka yi rigima da wani aka je kotu to za ka samu ya yi fajirci to malamai suka ce alfujur fil khusuma ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ne duk wanda ya za a ce mutum ya yi fajirci a Kusuma. na farko ya yi da'awar abin da ba nashi ba ya kai mutum ƙara ya ce wannan motar ta hannun wane ta wuce rigar da ke jikin wane ta wuce gidan wane na wane motarsa ta wuce fulotinsa na wane wani abin da ba naka ba yana hannun ɗan uwanka ka yi da'awar naka ne kuma bisa ga haka ka yadda har aje kotu to wannan fajirci ne na biyu ya kore abin da ya wajaba a kansa wani na ka bashi naira dubu ɗari naira dubu hamsin naira miliyan ɗaya ka ce kai sam baya banka ko a yi ta rigima kuma ka yadda har aje kotu akan haka ka rika rantsuwa a gaban kotu cewa wallahi tallahi baya biyu na kokobo alhalin kuma yana binka to duk wannan ya zama kusuma wato fajirci a cikin husuma kenan wa ka sama fajara yayin da duk yayi husuma shi da wani zaka samu baya da gaskiya to ko rashin gaskiya shine ko ya da aure haƙƙin da ba nashi ba ko ya kore haƙƙin wani a kansa ko wani ɗaya daga cikin wannan ana kiransa al-fujuru bil kusuma to tsakaninku da Allah yaya waɗannan siffofin ya suke tattare da mutane manzo Allah ce idan an samu ɗaya tattare da mutum to yana da siffa ta munafici ba za ta gushe ba har sai ranar da ya tuba ya barta za a ce to baya da ita to idan kuma hudun suka tattari ga mutum to ya zama tataccen munafiki wanda babu sulki kana munafikan khalisan tatacce da babu sulki ma'ana ya zanto idan zai zance zai yi karya idan ya alkawali ya saba idan aka ba shi amana ya ci idan kuma ka gaishe suna rigima shi da wani to shine baya da gaskiya lokacin da duk aka tashi rigima da shi ka iya fasara idza ka sama fajara duk lokacin da ya husuma baya da gaskiya to kuwa ai da ma rashin gaskiya a cikin husuma ko kai da awar abin da ba naka ba ko ka kore abin wani da yake ya tabbata akan ka cewa lalle akwai shi akan ka ba shi akan ka ka kore ka ce ba haka bane mutum ya maka aiki baka biya shi kuɗi baka rantsa ka biya shi kaga nan ai kana kore haƙƙin ka haƙƙin sa ne akan ka yana da haƙƙi akan ka ne ya maka laibiranci ka rantsa ka ce ka biya shi alhalin ka biya shi ba ko ka bashi wani abu baka bashi ba sauran ka ce duka ka bashi duk wannan yana cikin alfujur fil khusuma idza khasama fajara muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi to anan ya yan uwa kamar yadda na sha faɗa a wurin waɗansu karatu karatutukan da ba nan ba kila anan din ma a wani lokaci a baya cewa shi an nifaq munafunci a shar'ance ya kasu kashi biyu akwai abin da ake kira annifaqul akbar babban munafunci akwai kuma abin da ake kira annifaq al asghar karamin munafunci shi annifaqul akbar shine kuma ake kira annifaqul i'tiqadi wato munafunci a aqida shi kuma annifaqul asghar karamin munafunci shine ake kira annifaqul amali munafunci a aikace ba a aƙida ba to suna da bambanci ta fuskar hukunci annifaqul akbar babban munafunci wanda shine annifaqul itiqadi munafunci a aqida shine mutum ya kudurce kafirci a zuciyarsa amma a zahiri ya bayyana imani ina fata an fahimta Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin kiyama Allah ce amma ƙarya ke ba mummuni bane ya faɗi wannan ne kawai da baka amma a zuci ba haka bane idza da'atul munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafikai sun zo maka za su ce muna shaidawa lallai kai manzon Allah ne Allah ce wai Allah ya san kai sa ne kuma Allah yana shaidawa cewa ƙarya suke sun faɗa da da baka amma a zuci ba sa kudurcin kai su kai manzan Allah ne ba sa kudurin haka to kaga wannan ya zama annifaqul itiqadi wato munafunci a a aqida munafuncin zuci ta yadda zuciya na dauke da kafirci amma baki na bayyana imani kawai mutum ya faɗa don ya rumunmu ne kawai ya faɗa don mummune su cewa wa uwan ne alhalin ba don uwansu ne duk lokacin da aka ce musulmai sun ci nasara musulunci ya ɗaukaka sai yana jin haushi duk lokacin da aka ce musulmai sun samu kariya musulmai sun samu rashin nasara sai yana jin daɗi amma kuma gashi da baki da kayan magana zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan munafiki ne babban munafunci duk mai wannan ba musulmi bane kafiri ne dan Allah ce wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun sannan kuma yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa wato an riga an sanya rufi akan zukatan su imani ba zai shiga ba da baki za su yi ta faɗa ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim da baki za su yi ta faɗin abin da babu shi a cikin zuciyarsu su ce imani su ce ƙur'ani su ce hadisi su ce manzon Allah amma a cikin zuciyarsu ƙarya suke to wannan shine an-nifaq al-akbar duk mai cikin irin wannan wanda yake da irin wannan munafincin to ko da a cikin wuta sune a ƙarshen ƙasa inna munafiqina fi darkil asfali minan nari lan tajid lahum nasira to amma munafunci dan biyu wanda shine an-nifaq al-asghar wanda kuma ko mu ce masa mai an-nifaq al-amali wato karamin munafunci ko ko munafunci a aiki a zuci mutum mummuni ne amma a aikace na yin aiki irin aikin munafukai to kaga shi mai shi mummuni ne mai zunubi mummuni ne mai sabo ba kafiri bane ba dukkan wanda yake ya yi kalmar shahada daidai wa da ya yarda da Allah ya yarda da manzo Allah ma yana yin ƙarya mummuni ne mai zunubi yin ƙarya sifa ce cikin sifofin munafukai bai kamata a ce ya siffanta da ita ba siffantuwarsa da ita ba ta fitar da shi daga cikin musulunci da kai shi kafirci sai dai tana rage masa kamala na imani ya zanto imaninsa ya zanto tawayayye haka idan mutum ya zanto mai saba alkawali haka idan mutum ya zanto maciyin amana mai cin amanar ko mutane ko mai cin amanar al'umma cin amanar ko mutane yaron gida ya ci amanar ubangidansa ya rinka masa sata yana ɗaukar masa dukiya ba tare da ya sani ba ma'aikaci a gwamnati ya rinka ɗaukar waɗansu kayayyakin gwamnati yana ta sata ba tare da an sani ba ma'aikaci a kamfani ya rinka daukan kayan kamfanin ya rinka sarrafa su ta hanyoyin da doka bata ba shi dama ba tare da an sani ba to duk wannan ya zama cin amana ke a baka ajiya ka ha in ci mutum duk ya zama cin amana ke a baka dukkan wani abin da zaka sarrafa wani ya baka wata na'ura ka yi amfani da ita ka rinka cin amanarsa abin da ka samu baka kawowa gaba daya ko kana eh, sarrafa mashin ɗinsa ko motarsa abin da ka samu sai ka rage don ka zo za a yi balas baka bayarwa gaba to duk wannan ya zama mai cin amana ke to wannan dukkan su siffofi ne na munafunci to ha kuma idan ya zanto duk lokacin da zai yi husuma shi da wani baya da gaskiya ya san baya da gaskiya zai kafe a kan rikin gaskiyarsa ya yi da'awar abin da ba nashi ba ko ya kore abin da ya tabbata a kansa to duk wannan siffofi ne na munafunci mai su baka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci sai dai ka ce huwa maw'udun bin nar lalle ana masa razani da gidan wuta in har bai tuwo ba ya mutu akan haka akwai yiwuwar shiga wutar jahannama duk da ba zai dawoma ba amma dai zai shiga to menene amfanin <laughs> ita kan jahannama ko da minti ɗaya ne ai abin ba ba karamar matsala ba ce ba to da haka wannan shine yadda ake bayanin waɗannan mas'aloli wancan annifakul akbar ga hukuncinsa wannan annifakul asgar ga hukuncinsa kaga tun da ya sha bamban haka hukunci kuma da zai biyo baya kan sha bamban dan idan laifi ya sha bamban dole uquba ta sha bamban babban laifi sai zanto babbar uquba karamar laifi sai zanto karamar uquba kaga babban munafunci shiga cikin wuta tare da dawwama babban munafunci kenan amma karamin munafunci akwai yiwuwar shiga wuta amma babu dawama to kaga anan gurin da manzo Allah ce dukkan wanda ya siffa ɗaya cikin wannan ta kasance tare da shi yana da siffa ta munafunci amma wanda guda hudun suka tattara kana munafiqan khalisan tatattan munafiki ana nufin finnifa nifaq al'amali a cikin munafunci iri na aiki ya haɗa duka gaba ɗaya bai rage komai ba Allah tsare mu وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة او دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi shi ma dai yana cikin abin da zai nuna mana muhimmancin cika alkawali idan mutum yayi Jabir dan Abdullahi ce qala li annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce da ni wata ran qad jaa malul bahrain din ranar da aka kawo dukiyar bahrain a'taituka hakaza wa hakaza wa hakaza sai na baka haka da haka da haka wato in cika hannu haka in baka in zaki ciko hannu in baka in zaki ciko hannu in baka nawa kenan so uku a wai kudin sun zama nawa ba wanda ya sani amma dai suna da yawa ko laye ne kam aka ciko hannu biyu aka baka aka sake cikowa aka baka aka sake cikowa ai suna da yawa to ballantana magana sai san dinari ko dirhami maza Allah ya da Jabir bin ka sha minka in dai dukiyar Bahrain ta zo to abin da zan baka kenan dukiyar Bahrain yankin Bahrain shine dai a yau ɗaya daga cikin kasashen da ake kira Bahrain ɗaya daga cikin kasashen yankin Gulf guda shida kasar Saudiya Kuwait sai Bahrain sai Oman sai Iran Qatar sai United Arab Emirates kaga waɗannan su ne kasashe shida na yankin Gulf yankin tekun fasha to bahrain din nan a da ba wai inda take ba yanzu geographically shi kada ne bahrain a da har wani yanki na cikin saudiya da ake kira al-ahsa wanda ya yi iyaka da wancan yanki duk yana shiga cikin ma'anar bahrain a wancan lokaci na manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai shacin kasar bahrain a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam faɗinta ya ɗara shashin ƙasar bahrain a yanzu geographically kawai abin da ke so ku gane kenan to wace dukiya manzo Allah yake nufi laukar ja amalul bahrain dukiyar da za a samu a can ko dai ta ganima ko kuma ta jizziya da za a karba a wajen waɗanda aka ci su da yaƙi suka yadda za su zauna karkashin daular musulunci manzo Allah ce idan an kawo wannan dukiyar tunda shi manzo Allah shine shugaban gwamnati kaga shi ne zai sarrafa ta wajen yi wa jama'a hidima sai ce idan wannan dukiyar ta zo zan baka kaza da kaza da kaza a cikinta ya ce da Jabir dan Abdullahi to kaga Jabir ai zai tsaya zaman dako cewa Allah kawo dukiyar Bahrain fa lam yaji imalul Bahrain hatta qubida Jabir yace to dukiyar Bahrain ne bata zo ba hatta qubida annabi sallallahu alaihi wasallam har aka karɓi rayuwar manzo Allah ta rada tabbata gare shi falamma ja amalul Bahrain yayin da dukiyar bahrain ta zo daga baya bayan abubakar ya zama halifa shi kuma abubakar yana sane da wani cewa annabi yakan yi wa mutane luka wani lokaci ya samu waɗansu ya cika waɗansu kuma Allah ya karɓi rayuwarsa bai cika ba amara abubakarin fanada sai abubakar ya umarni ga mai shela cewa ya yi shela man kana lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aidatun aw daynun duk wanda ya kasance yana da wani alkawali a wurin manzan Allah manzan Allah ya masa alkawali zai samu kaza ko za a bashi kaza Audainun. ko yana da bashi manzan Allah ya karɓi bashi a wajensa bai bashi ba falli ya atina ya zo ya kawo mana kukansa mu bashi kaga nan idan wata gwamnati ta zo tana gadar alkawalin da mai gwamnatin da ta wuce ta yi inda alkawali ne na adalci alkawali ne na gaske to wannan gwamnatin za ta cika shi kada ce ai wancan wancan rijim din kenan ya riga ya wuce in dai an baka ka samu to shi kenan in baka samu ba kuma to shi kenan an tashi da kai yau ai dukiyar tana nan ta jama'ar ce kuma dai jama'ar su ne ba a canja ba mai mulkin ne kawai ya canja ita kuma dukiyar tana nan ta jama'ar ce kuma jama'ar suna nan ba musanya su aka yi ba to saboda haka abinda wancan gwamnati ta bari na alkhairi ya kamata in wannan gwamnatin ta zo ta yi mai ta dora a kai amma kaga yanzu haka muke yi ko a jiha ko a tarayya ko a kalmar hukuma duk ba haka muke ba duk abin da wani ya gina da alkhairi idan wani ya zo sai ya rushe wannan sai ya kikiro nashi sabu to shi yasa ba za a taba ci gaba ba wani zai fara aiki yayi nisa a iya samu yayi ha'inci ko yayi ba daidai ba kai idan ka zo manta da ha'incin da ya dora a daidai gabar amma kar ka ce ka faro daga ƙasa dan abin da aka wancan an yi hasarar miliyoyi a banza kenan to wannan yana gadar da ci baya sai zana Abubakar sai ce dukkan wanda ya kasance yana da alkawali tattare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko yana da bashi annabi bai biya shi ba falli ya atina to ya kawo mana jabir ce ko da naji wannan shela fa ataituhu sai na je wajen abubakar wa qultu lahu na ce da shi inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li kaza wa kaza Na ce ni ko manzon Allah ya ce da ni kaza da kaza wato ya ce da ni idan dukiyar Bahrain ta zo zan baka kaza da kaza da kaza da kaza zan ɗebo maka har jimki uku haka za wa haka za wa haka za Jabiru ce fa hasali hasiyatan fa'adattuha sai jimko min wani jimki na kuɗi ya miƙo min fa'adattuha sai na kirga fa iza hiya khamsu mi'a sai gashi dirhami ɗari biyar ne ko dinari ɗari biyar ga dinari ɗari biyar kuɗin suna da yawa fa fa qala li sai ce khudh mislaha nawa ka gani Ya ce kaza ne ce to a baka rubun guda biyu tunda manzo Allah cewa ya za, wa za, wa za. ga za din farko abinda ka kirga to sai mu karo maka irin su biyu <laughs> wato kina a cika ba alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa wato ya samu dirhami nawa kenan dubu dubu ɗaya ɗari biyar idan dirhami ne idan dinari ne ma dai dubu ɗaya ɗari biyar ga kuɗin na da yawa muttafaqun alaihi wanda hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi a'a ka dai fahimta nawa ka kirga kaza ai shi ya san da manzo Allah da yace haka za ya kace adadin to yana son ya kasance abin da ya bashi na farkon ya zanto daidai da na biyu da na uku ba rigi ba ƙari an bayyana ku to kun ga anan gurin wato mun fahimci cika alkawali a cikin wannan hadisi domin gashi hatta alkawalin da manzo Allah sallallahu alaihi yayi Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da cikawa ba ya samu damar cikawa ba sai na Abubakar wato ya yi kokarin ya zartar da shi malamai suka ce a cikin hadisin kuma za mu fahimci cewa ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibu ba domin da ya san cewa wato dukiyar za ta zo ba da zai wannan jabir alkawali ba zai musu alkawali ba amma ce masa idan dukiyar bahrain ta zo ta zamu baka haka za wa haka za wa haka za kuma sai ga shi dukiyar ba ta zo sai bayan annabi sallallahu alaihi sannan malamai suka ce hadisin na nuna cewa ashe shugaban gwamnati yana da dama ya yi tasarrufi cikin baitul mali idza lam yakun ma'ahu hawan idan ba san rai a cikin tasarrufin da yayi kamar wani mutum yana cikin kunci ya tsakura daga cikin aljihun gwamnati ya ce je ka sai gida wani na cikin kunci ya tsakura ya ce a yi treatment din shi don ba da lafiya ba son zuciya mutumin ya cancanta ba wai dan dangantakar mutumin da shi ba ba wai dan dan dabarsa bane ba ko dan jam'iyyar siyasarsa bane cancanta ta sa ya bashi idan shugaban gwamnati ya shiga bisa ga adalci bai zalunci ba tun daga shan annabi ya ce zan baka me yasa bai ba kowa ba sai ba jabir ya kalli cancanta da matsananciyar bukatarsa da sana abubakar da sana abubakar kuma zo ya zartas ka kuma a lokacin wani bai zo ya yi protest ba ya ce tun da aka wa jabir ni ma dan kasa ne ina da haƙƙi dole sai an bani ina fata an fahimta dan bayarwa ba sarɗi ba ne dan shugaba zai bayar sai ya ba kowa ya za a yi akwai wanda ke da abin da zai iya ba kowa a duniyar nan wato zai iya ba wani ya hana wani to sai da abin da ake so lokacin da zai bayar sai bayar bisa ga cancanta kada ya bayar bisa ga son zuciya sannan ga mutum biyu duk kowa ya cancanta ba shi shugaba na iya ba wani ya hana wani manzo Allah yakan yi haka ya ba wani ya hana wani yace so da dama nika zo da kyauta in ketare wanda na fi so in baiwa wanda ba shi na fi so ba amma saboda shi wanda na fi so na ga yana da dangana yana da tawakkali da karfin imanin da ko bai samu ba zai iya jurewa wancan ko ba ya da hakuri saboda haka sai in bashi dan jin tsoron kar ma ya je ya ridda ya je Allah kuma ya kifar da shi cikin wutar jahannama sai in bashi dan ga zama wal mu'allafati qulubu ga hatta a cikin <laughs> a cikin wadansu musulmai ya zama kuma wal mu'allafati qulubu in ba haka bai dan baka bashi ba ya zai Allah gane da mu babul muhafazati ala ma atadahu min alkhairi babin da yake magana akan kiyayewa akan abin da mutum ya saba na alkhairi babul muhafaza babin da yake nuna matukar kiyayewa da ba da kulawa ala ma'atadahu a bisa ga abin da dan adam ya saba yin sa min alkhairi na alkhairi ka saba yin wani alkhairi to so ake ka kiyaye ka rinka yi kada ka daina kar ka zo ka saba kullum ka tashi da safe sai ka karanta alkur'ani izu daya ka ɗauki lokaci kana haka kuma wata rana shi kenan ka daina duk kamar an dauke wuta a wata uku baka yi komai ba kar ka saba litinin da alhamis kana azumi sai kuma wata rana abin ya zo ya tafi imanin ya samu rauni sai ɗaya ya ci galaba a kanka aka yi wata biyar wata shida babu wannan azumin ka manta da shi so ake duk abin da ka faro na alkhairi ka dawwama a kai karka daina shi yasa ake so karan fari ka ɗauka kaɗan don ɗauka kaɗan ka ci gaba da yi ya fi daɗi ta iya yi wa wani ya ɗauki litinin da alhamis litinin da alhamis ya jure ya yi shekaru aru aru ba zai bai daina ba yana da ƙarfin imani yana da himma yana da ƙwazo amma ta iya yi wa wani idan ya fara zai daina to anan tun farko sai ɗauki azumi uku a kowane wata domin idan litinin da alhamis litinin da alhamis ne kowane wata azumi nawa takwas domin kowane mako azumi biyu biyu su hudu kaga takwas kenan to da wanda zai dauki uku wanda ya fi sauki ukun zai fi sauki kila kuma za ka fi jurewa to da a ce ka dauka kana yi takwas kowane wata litinin da alhamis kenan ka zo wani watan ba kai ba wani ya sake zuwa ba kai ba gara ka dauki azumi uku a kowane wata kuma ya kasance ba ka dainawa a kowane wata sai ka yi su muhafaza ana son mutum ya yi muhafaza akan abu ma'ana da ka dauki abu mai yawa wanda za ka kasa gara ka dauki abu kaɗan, wanda za ka iya kila wani ya ce ya daukan wa kansa ya daukan wa kansa tsakanin shi da ubangiji shi kadai ya sani ba wanda ya sani duk juma'a zai ciyar da mutum goma to kaga wannan aiki ne na alkhairi duk juma'a ya tanadi abincin mutum goma to amma kuma kila wata juma'a ta zo ya kasa to amma ya dauka duk juma'a mutum biyu ta yadda zai shekara bai fashi ba ya fi ya ɗauka duk juma'a mutum goma ya wata biyu yana yi wani watan ya zo mai ba gaba ɗaya sai a wata na uku ya ci gaba wata juma'a da ya ƙetare dawwama a kai ya fi tarin lada sama da mai yawan da ba a dawwama a kai kaɗan da za a dawwama a kai ya fi lada sama da mai yawa wanda ba za a dawwama a kai ba wannan shine ne abinda wannan babin zai karantar da mu malam ya ce Allah ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa qala ta'ala wala تكونوا kallati نقضت غزلها من بعد قوة ankasa. fadin Allah ta'ala inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin ubangiji baya canjawa abin da ke tattare da mutane baya musanya abin da ke tattare da mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun musanya su da kansu abin nufi idan mutane suna cikin ni'ima ubangiji baya musanya ta da wahala da musiba sai in su ne suka musanya daga aikin da'a suka koma sabo haka idan mutane suna cikin wahala da kuncin rayuwa ubangiji baya canja musu da yalwa har sai in su ne suka musanya sabo din ta hanyar tuba da aikin alkhairi ma'ana duk lokacin da kake cikin ni'ima ubangiji baya canja ta da mai da wahala sai in kai ka canja daga aikin da'a ka koma sabo haka duk lokacin da kake cikin wahala to akwai sabo da ya jawo ta zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk musibar da kuka ta faru ku ko ja kawunan ku to Allah ba zai musanya ta ba haka kawai ta hanyar addu'a sai in ku kun canja daga hali na rashin kirki zuwa ga halin kirki sai Allah ya canza muku daga wahala da zaman tsartsar da rashin security zuwa ga hali na yalwa da kwanciyar hankali da walwala da zaman lafiya shine ma'anar inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma to me dangantakar wannan aya da babin dangantakar ayar da babin kamar malam yana so ya ce mana lokacin da kake dawoma akan aikin alkhairi kake yin kullun kullun to kuma Allah na nan sai kuma yana maka tanadin lada na wannan kullun kullun din in aikin kullun kullun ne ko mako mako ko na wata wata Allah ba zai soke ladan nan ba sai in kai ka daina <laughs> duk lokacin da baka yi ba shi kuma sai me sai soke ladan kenan ba zai canza ba zai rubuta maka hutun da baka yi ba sannan ba za a ci gaba da rubuta maka ba sai ka yi mai sai ka dawo ka ci gaba da yi la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wato kaga anan yana kallon fadin ma'anar ayar zai shafi hatta wannan wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wala takunu kallati naqadat ghazlaha kada ku kasance kamar wadda ta warware kitsanta min da kuwatin bayan ta ɗaura shi da ƙarfi sai ta warware shi an kasan sili-sili daban-daban ta warware shi a nan gurin ubangiji na cewa idan kun kulla alkawali to kar ku zo ku kwance shi ma'ana idan kun fara aikin alkhairi kun ɗauri himma kan haka to kar ku zo ku daina haka in kun yi alkawali kar ku kwance domin an siffanta wadda ba ta da aiki sai ta tufka gashi idan ta gama kitsan kuma sai ta zo tana sa kibiya tana kwancewa sannan idan an jima ta sake tufka idan an jima ta tana kwancewa mai wannan halin za a ce mata mahaukaci ya kome hankali to haka wato kamar munanawa ga wanda zai alkawali kuma ya cikawa yi ya kin cikawa wato kamar haka yake wato kamar mahaukaci ne ha kuma wanda zai fara aikin alkhairi wato ya zo ya watsar ya sake fara ya sake watsarwa wato kenan kamar ba ya da cikakken hankali na gano kyakkyawar aƙiba da ke cikin goma shi yasa ya samu kansa inda yana da cikakken hangen nesa na kyakkyawar aƙiba da ke cikin goma kan aikin alkhairi to da ya fara bai daina ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla aikin da Allah ya fi so shine aikin da mai shi da wama a kai ko da kankani ne wane ce kullum sai ya iru daya amma wata rana ya yi wata rana ya ki wane ce kullum sai ya karanta aya goma amma ba fashi to wani mai aya goma shi Allah ya fi so saboda wancan mai iru daya saboda me ya da goma ya yi istimrariya wane ce kullum sai ya ce da miskini goma wata rana ya yi wata rana ya ki wane ce kullum zai ce da miskini daya amma ya da goma a kai to shi Allah ya fi so su zama miskini goma wato kenan an fi so idan mun fara aikin alkhairi kar mu daina ko mun yawan abin da muka yi baya kar mu ga yawansa mu kalli yawan wanda mu yi ba sannan mu kalli waɗanda suka fi mu aikin alkhairi din lafazin al'ankas jam'u niks jam'i na kalmar an niksu wa huwa al-ghazl al-manqut shine dukkan wata tufka da aka yi amma aka warware ta zare da aka tufka shi sannan kuma aka warware shi ko gashi da aka tufka shi sannan aka warware shi shine al-ghazl al-manqud wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu su mummunai wala yakunu kada su kasance kallazina utul kitaba min qablu kamar waɗanda aka bai wa littafi a da fafala a alaihim al'amalu suna cikin aiki da littafin sai lokaci ya tsawo fa kasar kulubu yau da gobe yau da gobe sai suka tasu suka kike shi ku mu ne kar ku zama ka musu yahudu farkon lamarin su shiriya ne daga baya ne zamani ya zamani suka kasa dawoma akan shiriya suka masun ya tarbata nasara farkon lamarin su shiriya ne daga baya ne zamani ya tsawo sai suka kasa dawoma akan shiriya sai suka yi suka canja ta hanyar bata to ko ne kar ku zama su shine wala ya zai na utul kitaba min qablu kada mummune su kuskura su zama kamar waɗanda aka bai wa littafi da fa alaihim al'amadu lokaci sai ya tsawaita a gare su yau da gobe yau da gobe fa qasat qulubuhum sai zukatan suka kekace suka bushe da wa'azi na ratsa su ya daina ratsa su da suna son alkhairi suka zo ba sa son alkhairi fa kasirun minhum fasiqun Allah ya tsare mu wa qala ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah ya zargi waɗansu daga cikin waɗanda suke da'awar biyayya ga annabi Isa ce fama ra'awha ba su kiyaye abin da suka suke akai ba na alkhairi ko na aiki haqqa ri'ayatiha kyakkyawar kiyayewa hakikanin kiyayewa ma'ana sun fara amma ba su kiyaye ba sai suka wasa yana nufin fadin ma'anar wannan aya ko daidai wannan gaba a iya daukar daga dukkan mutumin da yake yana aikin alkhairi amma kuma ya kasa wama kai daga baya ya watsa to kaka irin wannan yakan samu mutum me maganin sa yanzu yau daga fara karatun riyadu salihin yau shekara nawa shekara nawa kun san dai tun eh a'a ba wai ka san mun yi fashi a tsakiya lokacin da na tafi karatu saboda in je sudan in dawo in je sudan in dawo mun yi fashi na wajen shekaru biyu ko da kimanin nasiru ya ci gaba da haka ba za a kirga shi a fashi ba din tun karatun ya ci gaba bai tsaya ba gaba ɗaya illa iyaka ma'ana shekara kusan biyar zuwa shida biyar ne zuwa shida da fara karatu to da wahala yanzu idan ka yi sa'a ka samu cikakkun mutum talatin a nan waɗanda da su aka fara har zuwa wannan babin da yanzu daga darasi na ɗaya zuwa yau darasi na tamanin da nawa <laughs> da bakwai 99 ne ko don a hakikanin gaskiya akwai fuskokin da da kullum su ne a nan gudu yanzu kuma duk ba sa karatun masu da zuwa a ba wata tafiyar su ba wani kariyar da a da suna nan da ransu ba inda suka ce Ila ya gafa mara auha kare yi da hari ko ko ba ba kamar ya karatu canja musu wannan duk ba gaskiya bane wannan duk ba gaskiya bane galibin mutane ba sa iya dawoma ne akan abu za a ga akwai lokacin da kake da karsahi kamar karka daina kamar karka daina da kayi fashi ɗaya kai na biyu sai shi ya sa maka jin gardin fashi shike nan sai ga wani daga wannan kuma ya daina kenan to me maganin wannan maganin idan ka fara karka so ba ai eh, karka karka karka watsa idan ka fara ka ci gaba a ah, so ɗai dai amma ko kaga ai ba abu ne da zai dawo mutum ba shi ne kullun kullun shine zai dawo mutum ina fata an fahimta to ballantana a ce ka koma karatun da ake na sahih bukhari har aka sauka aka shiga waye aka sauka aka shiga muslim aka sai ka samu wani an fara darasin farko da shi ba a zo tsakiya ba ya daina wani an fara daga tsakiya ba kai karshe ba ya daina wani an fara a rukunin kashi ɗaya bisa ukun karshe kwata ɗin karshe na littafin aka yi da shi to shi kuma da aka sauke shi kuma ya daina lokacin da aka sa sabo waɗansu kuma suka sake zuwa da waya kaga mutum <laughs> ya ya dawoma sai wanda yake da karfin hali ban ce babu ba ko wadanda suna da karfin halin da za su yi ta abin nan ila dai wadanda suke kiyayewa su ne masu kasir ba sa fashi su ma kuma akwai wata maslaha yana da rayuwa sai da kuma maslaha tsakani da Allah akwai maslaha وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه an karbo hadisi daga abdullah bin amr bin al-as Allah shi kare da a gare shi qala yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya ce da ni ya abdullah ya kai abdullah la kun misla fulan kar ka zama kamar wani manzo Allah bai san sunan wancan wanan ba ya sani amma ya ɓoye sunan dan kare fallasa shi tunda makasudi shine a gane abin da yi wanda bai dace a yi koyi da shi ba wai a gane sunan shi ba la takun misla fulan kar ka zama kamar wani kana ya komun lail ya kasance yana tsayuwar dare na kiyamun laili fa ka kiyamun lail sai ya watsar da kiyamun lailin kuma ya daina to kai karka zama shi kaga anan saƙon da abdullahi bin amr bin al zai fahimta ga wani bawan Allah da yana kiyamun laili ya daina manzan Allah ce kar in zama irinsa in zo ina aikin alkhairi kuma in daina wannan ya faɗi kiyamun laili a matsayin misali amma kowane irin abu la takun mithla fulan kana yunfiqu ala al-masakin fa taraka al ala al la takun mithla fulan kana yaqra'u al-qur'ana kull yawmin juz'an wahidan fa taraka qira'at al-qur'an la takun mithla fulan kana yasumu min kulli shahrin thalathata ayamin fa taraka as-sawma duk ya shiga ciki kowane irin aiki na alkhairi kiyamul layl ta bar musu ba ta tsufa, akwai cikakken haɗin kai amma sai ka je ka samu waɗanda suke a masallaci ta bar masa ta tsufa babu cikakken haɗin kai ya waɗancan abutansu ta yi ƙarfi ta bar masu ba ta tsufa ƙwallon turkin su baya mutuwa amma na masallaci ne zai mutu ta bar masallaci ce za ta koɗe kuma kowa na zuwa kuma kowa zai gani illa iyaka idan mutum ya ga ba wadatacciyar tabarwa, shi ba zai soyo abin nan ba illa iyaka sai sai darduma su zai rika zuwa da ita in ya shimfiɗa ya zama kuma ya tashi ya ninke kayansa ya makale a bayan mashin ɗinsa ko a motarsa to abotar mu ce ta wajen aikin alkhairi ya kamata ta zama ta karfafa sama da abotar masu aikin barna a wurin barnarsu ka duba abotar 'yan karta ka duba abotar 'yan kallon kwallon kafa supporters na club kaza Ka ga yadda suke da zumunci da haɗin kai sun yadda su haɗa kuɗi ko nawa ne don maslahar wannan kulab din a haɗa kuɗi a ɗauki mota a tafi kaduna kallo a tafi jos a tafi abuja a tafi lagos a yi waye duk dan wannan sai ka duba kai mai addini ko mu masu addini me muke rabin wannan wanda ya shafi addini to wannan ne zai sa ka gane matsayin addinin a cikin zuciyarka kai da kanka ka faɗi matsayin girmansa da muhimmanci ko rashin muhimmancinsa a cikin zukata bai kamata kawai mu rika karanta nassoshi ba kawai dan mu ji ilimin kawai mu ce tasiri ilimi shine ya aiki da shi shine mu yi wa halayyar mu juyin juya hali a ga mun canja ba na nufin mu canja daga bil adam zuwa ga mala'iku la sunan Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun a daga bil adam da baya da kirki zuwa ga bil adam da yake mai kirki daga bara gurbi zuwa ga koda tsaka tsakiya ne in bai zama gaba ɗaya ba wato komai da komai babu istihbabi tibil kalami wa talaqatil wajhi inda liqa'i babin da yake magana akan mustahabbancin daɗaɗa zance wa talaqatil wajhi da sakin fuska inda liqa'i lokacin haɗuwa da 'yan uwa ko abokanai ko dangi wato abu guda nawa kenan na farko daɗaɗa zance na biyu kuma sakin fuska abu guda biyu ne eh ka zama mai daɗin zance tsakaninka da abokananka ba mai mummunar kalma ba kar kullum a zagi da ba'a da musu shine abin da ake ji daga bakinka a'a da daɗin zance kalma mai kyau al'amru bil ma'ruf annahi anil munkar duk kalmar da kasan za ta kwarzani abokin zancenka a cikin zuciyarsa kar ka yi amfani da ita nemo wadda take tafi talaushi a madadin ka yi amfani da kalma mai kaushi ma'ana kar ka zama mai yawan fusa ta mutane kai zanto mai sa musu farin ciki kar ka zanto mai sa su ɗebe tsammani ka zanto mai sa su sa rai kar ka zanto mai nesanta su ga ubangiji ka zanto mai kusanta su dab da ubangiji subhanahu wataala wannan shine tsibul kalam istihbab tibul kalam mustahabbancin da da zance mustahabbi ne duk zancen da zaka yi tsakaninka da makwabcinka da abokin aikinka a makaranta ne a ofis a gida ya zanto da daɗin zance ne tsakaninka da matarka tsakaninka da yayyanka kannanka iyayenka da daɗin zance ne tsakaninka da ƴaƴanka da daɗin zance ne tibul kalam ma'a kullin nas tare da kowa da kowa ya zanto kai so kake lalle a rika jinka kamar turare dan goma mai kamshi kowaye kake mu'amala da shi so kake yi ya saba jin daddaɗin zance daga wajenka ba bakar magana ba ba zagi ba ba cin mutunci ba to ya za a yi mu zama haka ko ya zame mazanta kan mu wannan ya shafi kowa daga cikinmu ni in matsantawa kai na kai ma ka matsantawa kanka wancan ma ya matsantawa kansa to har mutum ya zama haka a hankali a hankali ba wai rana ɗaya bane ba mahadi ne kawai manzo Allah ce Allah zai inganta shi rana ɗaya da kamar da magarin mutane ke amma a dare ɗaya ubangiji zai rikida shi kawai ya zama kamili cikakke a dare ɗaya saboda zai zo ya zama mujaddadi a ƙarshen zamani saboda haka kuma lokacin ya lalace da yawa ta yadda ba za a ɗauki tsawon lokaci ana tarbiyyar ba kar halaka ta yi halaka sai ubangiji ta Allah ya keɓance shi ta hanyar gyara emergency dan da nan a cikin dare ɗaya kawai aka wayi gari kowa na cewa wai shine ko wannan shine ko wannan kamar wani sabon mutum aka saukar daga sama to in ban da mahadi da ni da kai tun da mu ba mahadi bane ba aka ga ah, a hankali za mu yi ta matsantawa kanmu muna koya wani abin mu manta wani abin mu tuna wani abin shaidan ya rinjaye mu wani abin al'ada da muka taso a gida a garin mu ta rinjaye mu al insani ibnu bi'ati duk dan adam da ka gani haihuwar environment din da yake ciki ne wannan environment din sai ya tasiri ta tare da kai irin maganar da ake irin kayan da ake sawa irin al'ada irin ɗabi'u duk kai ma haka zaka tafi ko masu kyau ne ko marasa kyau to sai in kana karatu ne yau da gobe yau da gobe za ka yi kokari wa ka yawa kanka juyin juya hali to in ka samu wancan yayi wancan yayi sai kuka kawwana wani tsaftataccen community na musulmai kuna ta'amuli ta wata hanya ta daban sai ku yi tasiri akan saura domin kullum dan adam da ake kira dan adam shine wanda yake iya canja waninsa ba irin wanda in yayi yazo zai tafi da shi ba akwai wanda shi na yayi ne yu ya ga ana zuwa karatu zai zo gobe kuma in ya ga yiwu an ɗauke sai ce yanzu ba a zuwa ba kaga shi ba ya cewa ai yanzu an daina karatu sai kai ba a cika shi wannan cikar ita za ta tafi da shi in ba a cika ba kuma shi ma wannan baya da tasiri wanda yake da tasiri shine wanda idan ya san mai amfani ko shi ɗaya ne zai je koya ko su biyu za su je su koya to wannan shine yake da tasiri wanda idan ya iya shi kuma zai kawo juyi a gidansu ko a unguwarsu ko a makwabtansa a cikin kasuwa da suke da rumfa kusa da shi ko a kamfanin da yake aiki to wannan haka ake so ka zama ni ma in zama قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وبنجي تعالى يتي ده منزو صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين كسسوت فكافكنك غممني ابن نبي كزو مي تواضع غممني مي كسكنتر da kai ga mummunai sai wannan ya nuna wa ake wa tawazu'u mummuni amma kafiri ba a masa tawazu an bayyanta ko dan a cikin yi wa kafiri tawazu'u akwai kaskantar da naka kai addinin shi yasa zaka nuna masa izza dan izzar ta shafi addininka in ka kaskantu a gaban su to addininka ne kaskantu banda kai din ba shine malamai suka ce sai fa in akwai hikima ta da'awa akwai kafirin da sakin fuska na iya jawo shi kusa da kai daddaɗan zance na iya jawo shi kusa da kai wani siffa ta tawadu da zaka nuna na iya jawo su kusa da kai dan ya musulunta to in ka hango wannan maslahar yarin jaya a cikin zaton ka cewa ko wannan maslahar to babu laifi kai haka amma duk kafirin da ka san sakin fuska zai sa ya raina ka ya raina addinin daɗin zancen kai zai sa ya raina ka ya raina addinin tawazu'un da zaka yi zai sa ya raina kai raina addinin to ba ya da amfani kai masa tawazu'u ko sakin fuska ko da dadan zance dole ka mu'amalance shi da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa ghalluz alaihim sai ka dauke shi a wannan layi ya ayyuhan ladina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين amma idan akwai sa rai na abin nan to na wannan babu laifi ka dan sassauta idan akwai sa rai zai kai ne zaka auna kuma banci tsakanin wannan da wannan ka yi kaskantarwa da wannan kanka wancan kuma kai masa dagawa ka yi da wannan zance wancan ka ta masa saboda bambanci tsakanin wannan da wani amma dai mummuni shi kan gaba ɗaya ana son ka sakan masa fuska ne ana son kuma kaskantar da kanka gare shi sai ɗan wanda yake da siffa shi kuma cikin mummuna yake na da siffa ta takabburanci da ɗagawa da girman kai hakan zai sa ya rika wani ɗaga hanci yana huhu da huhu haka to kai ma nan gurin ba za ka masa tawazu ba ka gaskanta a gabansa ba za ka ci mutuncinsa ba amma kuma ba za ka masa tawazu kawai ka zama wani araha ba ka zama wani tuwanti sai a gabansa bayan shi bai san mutunci ba dan kana karrama mutumin da ya san karamci ne wai mutanabbi ce idza anta karamtar karima malaktahu wayan amta akramta la'ima tamarrada yace idan ka karrama mutumin da yake mai mutunci to kamar ka mallake shi ne dan ya san mutunci zai ji dadi wani ya karrama ne amma idan ka karrama mutumin da bai san mutunci ba to sai ka sa ya rika dagawa to sakamakon haka ba za ka karrama shi ba ina ba ta fahimta wani babban malamin hadisi yana ba da hadisi sai irin halifofin nan masu girman kai da gawa ya shigo masallaci da wani huku da jama'a suna ta tashi suna da yadda shi shi ko malamin da ya gaishe sai kawar bai gaishe bai na haddasana fulan qala haddasana fulan qala haddasana fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka ce masa baka gani ga sarki ya zo baka tashi ba sai ce inna dhi'aba la taqabu lis-sa'al yace koraye ba sa tashi dandula dila ya zo <laughs> kuma gaba ka taba ganin kura ta tashi dan dila ya zo wuri dila mene ne sana'arsa yaudara kura ya ba sa tashi dan dila ya zo wuri قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wa wa sallam walau kunta faddan inda ka kasance wato faddan mai mummunar ɗabi'a ghalizal qalbi mai kaushin zuciya marar rahama alfadada a aikace ghalizal qalbi kuma a cikin zuci wato a zuci babu rahama ba tausayi a aikace kuma mummunar ɗabi'a inda ka zanto mai mummunar ɗabi'a mai kaushin zuciya lam min haulik da mutane sun dare sun barka Allah bai mai da kai ka zama hakan ba da ya mai da kai ka zama haka da ba wanda zai zauna tare da kai wato sai wannan ya nuna kyakkyawar ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mutane suka yi suka matso wato ainihin kusa da shi wa ana adi bin hatim radiyallahu anhu qal qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga adi bin Allah shi kare da a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ittaqun nar walau bi shakki tamra ka ji tsoron wuta ka kiyaye kanka da ku ji tsoron wuta ku tsare kayukanku daga wuta walau bi shikki tamra ko da da rabin dabino ne dabino ka tsaga shi rabi ka ba da rabi sarka rabi ka ci ko da da shi ne in baka samu komai ba sai shi fa man lam yajid wanda ku bai samu su konin yin sadaka da rabin dabino ba fa bi kalimatin tayyiba to ya tsare kansa daga wuta ko da ta hanyar daddadar kalma ne a ji kalma mai daɗi tana bubbugowa daga bakinka lokacin hirarka da abokananka kaga mai daddadar kalma baya ba'a ga mutane baya a shari'a ga mutane baya zantuka na batsa da yawan zance na babu gairar babu dalili cikin abin da ba da amfani amma galibin mutane yau ko dai giba ko yawan zage-zage ko yawan yi juna ba ko zancen batsa wannan mace ta wuce a siffanta ta musamman in ka samu matasa sababbin balaga din nan wannan ta wuce a siffanta ta waɗannan zantuka dukkaninsu dattin harshe ne ƙazantar baka kenan shi mutum bai yi zanabar zuka ba ya zo ya yi zanabar baka duk ya sa harshensa ya yi datti to wannan ya kamata mutum ya tsarkake harshensa fa bi kalimatin tayyiba muttafaqun alayhi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu hurairah ce lalle manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa da dadan kalma kanta sadaka ce muttafaqun alayhi wannan hadisi bukari da muslim suka ruwaito shi wa huwa ba'du hadisin taqaddama bi tulihi wannan wani sashi ne na hadisi ya riga ya gabata yana da tsawo wa an abi dharr radiyallahu anhu qala qala li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi komin kadan komin ka dan sayin an ci alkhairi ne walau an talqa akhaka bi wajhin talq ko da kuwa ka gamu da ɗan uwanka musulmi ne da kalma da fuska sakakka wajhun talq fuska sakakkiya ba murtukakkiyar fuska ba shi yasa manzo Allah ya fi kowa murmushi fuskarsa a sake take koyaushe sannan kuma cikin murmushi sallallahu alaihi wasallam باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك باب ديك مغنى أكم مستحبا بين زنتي me yake nufi da bayyana zance lokacin da kake magana ka rinka yi da kalmomi wara-wara wanda shi wanda kake wa magana zai fahimta ka yi wa mutum magana a matakin fahimtarsa idan mutum ba mai ilimi ba ne ka tafi da shi a wannan mataki na ƙasa idan tsaka-tsakiya ɗalibi ne a wannan matakin idan babba ne waye a wannan matakin ɗan kawai a matakinsa ɗan birni a matakinsa yaro ƙanƙani a matakinsa samari irin nasu zance daban dattijai irin nasu daban idan ka zo kana wa wuri duk dattijai ne yan shekara hamsin sittin saba'in kake musu magana amma sai kake maganganu kamar kana magana da yara 'yan shekara goma sha bakwai za su ga kare na hankalinsu a cikin zancen ka babu bayani dan bayani na nuna ka yawa kowa magana daidai da daidai mai kwalwarsa da mata dan kai girmama hankalinsa idan kai masa magana irin ta shekarunsa amma duk wanda kayi kasar da shi to ka kare na mai kare na hankalinsa amma idan wuri a cakuɗe yake majalisi ne ya haɗa kowa da kowa akwai dattijai akwai na ƙasa akwai 'yan tsaka tsakiya akwai wayayyu waɗanda suke da gogewa ta duniya dukkan yan boko mayun yan boko akwai kuma na ƙasa wanda ba su yi karatun boko ba kowanne to sai ka sarka kuma ka yi wancan ka yi wancan dan kowa ka ba shi haƙƙinsa in ka tafi a ɓangare ɗaya sauran za su ji ba a yi da su su yan rakiya ne in ka tafi ƙasa da yawa su waɗancan za su ga ka daina musu hankali kuma ka ɓata musu lokaci to kaga a nan gurin kenan dole mai magana ya kalli wanda yake magana da shi ya kwatanta girman fahimtarsa sa don ya tafiyar da shi akan haka to wannan shi ne bayanin kalam sannan makasudan zance ka yi magana mutum ya fahimta ba ka yi magana ka burge mutum ba akwai magana ta fahimtar da mutum akwai magana ta burge mutum yawanci duk wanda yake zai yi magana sawa'un malami ne ko ba malami ba cikin wanda za a ribaci maganarsa kila malami ne na addini kila dan siyasa ne kila wani mai wata kwarewa ne a rayuwa masani ne ta wata fuska tattalin arziki ko wani abin da ya shafi rayuwar jama'a to za ka same su kashi biyu ne akwai wanda makasudinsa lokacin da mutane suka taru ya zai ya burge su to wajen burge wannan ɗaiɗaikun kalmomi da zai rinka yin amfani da su sai zanto ba kowa yake iya gane su sentence da zai rika ginawa jumal da zai rika ginawa a cikin zance ba kowa yake ganewa ba to ya sarka nan ya sarka nan sai ga ya burge amma kuma bai fahimtar da mutane ba amma yayi ne. ya burge su kai yana ta magana kai ka zama ya ce kaza to ya burge ka amma bai fahimtar da kai me amfanin sa to akwai kuma wanda makasudin sa shine yaya za a yi shi wanda yake wajen ya fahimta to waɗannan su ne masu cin nasara a cikin masu yawa jama'a magana sawa'un da sunan siyasa da sunan addini da sunan ilimin boko da sunan ilimin addini wanda zai yi magana ya fahimtar da mai saurari to shi fi kowa cin nasara amma kuma su suka fi zama kaɗan a cikin masu magana a gaban jama'a ko malami a makaranta zaka samu wani malami yana burge kai idan ka zo ya ta dariya amma kuma bai fahimtar da kai ilimin da yake karantarwa ba da aka ce karantar da kai a zangon karatu baka fahimci komai ba ɗaya cikin goma baka fahimta ba amma tunda in yazo zai bada dariya zai bada labari ai ihu sai dalibai su je na burge su amma ya fahimtar da su ilimi to haka ko da masu wa'azin addini ko masu haka shi ya zai yi mutane a burge <laughs> to kaga wannan shedan yana wasa da hankalin mutum ne to an fi son ka yi bayani a cikin zance shine fahimtar da bai saurari shine babu istihbabi bayanin kalam babu mustahabbancin bayyana zance wa idahihi da fito da shi fili lil mukhatabi ga abokin magana wa takririhi ma maimaita zancen li yafhama dan ya fahimta idza lam yafham illa bi zalika in ba zai iya fahimta ba sai an maimaita sake maimaitawa wannan fa kaga wato hadisan manzo Allah sun shafi kowace rayuwa ta yanzu kafin wannan mun tsammanin manzo Allah za a yi babi akan wannan a ce hadisan manzo Allah za su yi mana bayani akan ya zamu magana an Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري أنكر أو حديث دقاء أنس مالك Allah shi kare da a gare shi ce lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza kallama bi kalima in zai yi zance da wani zance a adaha salasan yakan maimaita wannan zance har uku hatta tufhama minhu har sai an fahimci wannan zancen in ya ga ba a fahimta ba sai ya mimita su uku sai mimita wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim in yazo wajen mutane yayi musu sallama yaga kamar ba su ji ba sallama alaihim salatan har sai ya mimita sallaman da har su uku zai ce assalamu alaikum yaga sun shagala da wani zance ko ana hira ba a ji ba sai ya sake daga murya sama da wuce assalamu alaikum in ya ga ba a ji ba sai sake daga murya assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam yana bukatar sai an fahimta amma idan ya san in ya yi zance so ɗaya an gane to ba sai ya maimaita ba in ya ga ko buƙatar a wanda ba su gane ba to shine sai ya maimaita so biyu wani lokacin ya maimaita so uku ɗaya daga cikin matan su ce idan annabi na zance wani lokacin ka iya kida ya kalmomin saboda baya shigar da kalma cikin kalma ku yi maza aiki na kusa mutum a ba zai yi haka ba sallallahu alaihi wasallam dan sai wani harafin ya shiga cikin wani sai wata kalmar ta shiga cikin wata idan an tashi daga sallar isha'i a yau to za mu zauna mitin na kwamitin masallaci ya shafi 'yan kwamiti ne kadai kuma insha Allahu mitin din za a fara shi karfe takwas da rabi zuwa goma muna fata an fahimta kaga wannan magana ce ɗaya biyu kalmomi ɗai ɗai ɗai amma wani idan ya zo abinda za a faɗa a ƙarshe sai faɗe shi a farko abinda za a faɗa a farko to kuma mutane suna da baiwa ta yin magana wani yadda Allah ya yi shi kenan wani kuma za a ga a'a zai iya yi amma yana da saurin baki to baya bin abin a hankali kenan to wannan ko mustahabi ne ka ba abu a hankali dan a fahimta wa an aisha radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kare da gare ta tace kana kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kalaman faslan tace zancen annabi ya kasance zance ne rarrababbe a rarrabe filla filla yaya rarrabe zance ki rarrabe zance yadda malaman hikima da balaga suke faɗa shine kakan ware zance ka kasa shi da'ira da'ira jumla jumla an gane ku domin idan ka shigar da wani cikin wani bai zama lalata ba kenan amma idan ka ware shi ta yadda idan wuri full stop ne ko da a cikin bakinka a ji cewa eh nan jumla ta cika idan wuri kuma ce jama'a idan an tashi daga karatu a yau kada kowa ya ɗauki mashin ɗinsa sai bayan an yi sallah da minti biyar kaga an tashi daga karatu a yau ya zama cikakken zance a wani abu don haka ko da a emotion dinka sai ka nuna akwai wani abu infial dinka, amma lokacin da ka ce kada kowa ya ɗauki abin hawansa sai bayan an yi sallah da minti biyar sai ka tsaya a nan wurin kowa ya san baya jiran wani abu ka zo full stop ma'ana alamar motsin rai da zaka rika yi na zance ma kansa da emotion ɗinka wato duk ya zanto yana bada ma'ana ce ina fata an fahimta sannan kuma idan mutum malami ne ko malamin makaranta sawawun a sakandare ko a jami'a ko malamin addini a kan mimbari wani lokacin zance ba da baki kaɗai yake ba da idanu ma yana zance da nuni da hannu ma yana zance wajen nuni wani lokacin yakan taimakawa kalmar baki kalmar inda baki ya karasa ya kasa kaiwa sai nuni da hannu ya mai ya karasa yanzu lokacin da ka zo ka samu mutum ko da baya cin larabci kace wala yazlimu rabbuka ahada me wannan ke nufi ma'ana a hannu ubangiji baya zaluntar kowa ma'ana sai ga wannan nunin wanda makaho bai ci ribarsa ba shi mai ido ya karu da wadansu ababe ko ba haka ba <laughs> babin karshe babu isra'il jalis li hadisi jalisihi allazi laysa bi haramin babin da yake magana akan abokin zance ya saurari zance ko da kimo gasar mu kan ta hadisin ba ko kana rasulullahi kana kalamu rasulullahi sallallahu kalaman faslan zancen annabi ya kasance zance ne rarrababbe ya fahamuhu kullu man yasma'u duk wanda ya saurare shi zai fahimce shi ba zai ce shi bai fahimta ba sai dai kawai in yana so ya izgili kamar munafikan su ce ma za qala anifa wanda ya faɗa ne ɗazu wannan izgili ne amma sun gane rawahu abu daud babu isra'il jalisi li hadisi jalisihi allazi laysa bi haram babin abokin zama ya saurari zancen abokin zamansa wanda ba na haram ba ashe kenan in zancen da yake na haram ne zaka saurare shi bai halatta ka saurare shi ba amma in yana zancen da ba na haram ba sai ka saurare shi واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه da kuma yadda malami ko mai wa'azi zai nemi yin shiru daga mahalarta majalisinsa wato kar yana magana suna magana da ya zo waje kafin a fara karatu ya ga mutane suna cikin wani abu sai ya nemi ya hana da Allah jama'a a saurara za mu fara karatu in sai da haka wani kuma kila da ya fara inna alhamdulillah kafin ya kai karshe kowa zai shiga taitayinsa to wannan duk yana da amfani mutum ya yi amfani da kowane abu a aikace a baki a nuni ya sa mutane su yi shiru lokacin da zai fara magana an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada manzo Allah ya faɗa min a hajjin kwana yace sitin nasa ka rinka neman mutane su yi shiru yayin da za ka yi wa'azi yayin da za ka yi huduba yayin da za ka yi magana rinka neman su yi shiru dai in ba su yi shiru ba ba za su ci ribar zancen ba sun makala sannan ya ce da ni la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba kar ku zama kafirai a bayana sashin ku ya rinka fille wuyayen sashi wato sashin ku ya rinka kashe sashi wato kisan kai kenan nau'i ne na kafirci sai dai kafircin da baya fitar da mai daga cikin musulunci kaba'ir zunub wannan hadisi muttafaqun Alayhi. abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah dangane da wani bawan Allah bai na kuɗi to amma kuma bai riga ya cika ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa to cikin ƴaƴansu kuma akwai wanda ya san da wannan alƙawari sai faɗa 'yan uwansa cewa babansu fa ya yi wani alkawari ko a iya ɗauka daga cikin kuɗin da ya bari kafin a raba gado a cika wannan alkawari ko kuma shi wannan da ya sani shi ne zai bari idan an ba shi nashi ya biya ya cika alkawarin da mahaifinsa yi duk wanda aka yi yayi idan sauran uwa sun amince aka ɗauka cikin dukiyar aka biya aka cika wancan alkawali ya halatta idan suka ce su ba su yadda ba ko ba su sani ba shi wannan da ya sani idan an ba shi gado kuma sai ya ɗauka ciki biya ya cika wancan alkawalin ya halatta sai dai ka gane akwai bashi tsakanin alkawali da bashi inda kance ne yayi shine zai zama wajibin cikawa amma alkawali wanda lokacin bai riga ya zo ya biya bai cika to ai baya zama wajibin cika shi a kansa tunda da yana da rai da ya cika shi yanzu kuma ya riga ya tafi kuma tunda ya riga ya tafi dukiyar nan ba ta shi bace yanzu ta magada ce sai da su ‘ya'yan idan sun yi a matsayin ihsani ba su yi laifi ba akwai wancin wancan ya riga alkawali ne cikin dukiyar gwamnati wanda Allah ai ba cikin dukiyar sai alkawali ba cikin dukiyar gwamnati ne wannan yake maganar wani ya fitar da maniyi ta hanyar tsorata da firgita sai wanka abinda malamai suka nuna wanka baya a akan mutum idan ya fitar da maniyi sai fa in ya fitar da shi ne ta hanyar jin daɗi adamin kafara da rantsuwa dole sai a jere kafarar rantsuwa azumin ta ba lallai bane sai a jere ka iya a jere ka iya a ware cikin kabli ko ba'adi idan mutum kabli ta kama shi ko ba'adi a cikin sallah shin zai yi karatun tahiya a'a a aikace manzan Allah ya yi kabli ya yi ba'adi ba tare da ya karanta tahiya ba da haka da mutum ya yi wannan sujudu guda biyu ya ɗago kai tsaye kawai zai sallama ne kamar yadda hadisai suka nuna haka cikin sahih bukhari babin da yake magana akan sujudu sahwi to waɗannan su tambayoyin da suka saukaka wasu lallahu wasallam wa barika na nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum